بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam muka yi bayani cewa Allah ya bamu misali a duniyance na irin halin jari da suka zuba a nan duniya domin su girbe shi a lahira sai Allah ya bamu misali da cima da noma da muke wanda muka tsaya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun muka ce ulaikan tana komawa kan jama'u guda biyu to sai simfi na uku bayan wannan simfi na uku da Allah zai faɗa waɗancan biyun duka muminai ne kaga sun zamto aji ɗaya kenan to sai aji na biyu wanda idan ka raba muminan gida biyu ya zama muminai ne kuma yahudawa sun yi imani da wasu annabawa nasu sannan suka yi imani da shugaban halitta aya ta biyu ke wallazina yu'minuna bima unzila ilayk aya ta farko kuma allazina yu'minuna bil ghaibi wa'inda suke muminan zamanin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam in ka haɗe su waje guda za su baka cikakken aji guda daya. sai zama sura fi na biyu idan baka raba su gida biyu ba su mimira fi na biyu sai zama su ne waɗannan sannan kuma sai a kawo ayoyi guda goma sha uku a jere ba tare da an tsaya ba ana bayani akan munafukai kun ga an kawo ajujuwa guda uku kenan to wannan ayar da zamu tashi Allah azza wajalla yana cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya ce inna na kafaru lalle ko shakka babu waɗanda suka kafirce ku kalli kalmar ba waɗanda suke cikin kafirci ba kafircin ya riga ya faru bakin alkalami ya bushe sun ma riga sun kafirce me ake nufi da alkufuru alkufuru abinda ake nufi da shi shine asituru rufewa shi yasa wata aya ah, da take maganan shuka sai ta kira alkufar da manoma Shi ne Allah ya ce kama salil gaisi a ajabal na batu kamar ruwan sama ne da ya sauka sai shukan manomi ta ƙayatar da shi ta ɗauki hankalinsa me yasa aka kira manomi da alkafir yakan ɗauki ƙwayen masara ƙwayen gero ƙwayen shinkafa ƙwayen dawa ya sitirce ta daga kallon doron ƙasa da kallon hasken rana kun ga sai aka kira shi da alkafir saboda kalma ɗaya ce shi kafiri dalilin kiran shi da kafiri shine ya sitirce ni'imar da Allah yake masa baya ganin ta duk abin da Allah zai masa ya musa baya ganin wannan nima shi yasa aka kira shi da kafiri sannan kalmar kafiri kawai fitatta ya nuna akwai imani kenan kuma ya nuna akwai Allah ah, idan ba wanda aka wa ya zai a samu butulcin idan ba wanda aka suturce ni'imarsa ya zai a samu suturce ni'imar saboda ka duk lokacin da ka ji kafiri to kalmar kadai da ke ishara zuwa kafiri ta nuna akwai wanda ya samar da shi kenan ah, to waye kafircewa ba kowa kenan kun ga akwai wanda ya samar da shi kenan to abin nufi kenan da wannan kalma kaga ita kadai kawai ga kafiri kadai wannan tsurar kalman tana nuna akwai Allah kuma tana nuna akwai imani imani ya gabace ita ta zo da ka baya shi yasa Allah azza wa jalla yace kanan nasu ummatan wahida al'umma a baya can sun kasance bai ɗaya suke tafiya babu kafiri babu mumini kowa mumini wa wasallahu nabiyina mubashirina wa mundirin daga baya sai Allah ya turo manzanni masu gargadi masu bishara shi yasa manzanci ya fara daga annabi nuh alayhi salatu wassalam annabi adam alayhi salatu wassalam ba manzo bane annabi manzanci ya fara daga annabi nuh ne shine farkon manzo a lokacin duniya ta rikice ta cakuɗe to a wannan ayar Allah azza wa jalla yana gaya mana innal na kafaru lalle waɗanda suka kafirci sawa'un alaihim su fa duk ɗaya ne a wajen ku kalli kalmar ba su duk daidai ne a wajensu. su a anzartahum shin ka musu gargadi am lam ko koko baka yi musu gargadi ba da ƙarshe dai Allah ya ce la yu'minuna ba za su imani ba abin nufi da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ba tare da ya kira su zuwa ga Allah ba da ya kira su zuwa ga Allah duk bai ɗaya su kamar bai kira su bane ba za su amsa ba ba za su yi imani to idan haka ne me manufar yin gargadin ga mutumin da ba zai yi imani ba na farko kafa masa hujja ya ji zai zama an yanke masa hanzari a gaban Allah na biyu kuma ayoyin Qur'ani tun daga inda ka ɗauka aya ta biyu cikin sura ta biyu zalikal kitabu lare ba fi haka kai ƙarshen qur'ani min wannan sai za ka ga kana waiwaye kan cewa wancan littafin babu hukunto a ciki me dalili saboda ga aya Allah ya ce innal ladina kafar lalle waɗanda suka kafirce sawa'un alaihim su didde ne a wajensu a anzartahum ka musu gargadi am lam tunzirhum la yu'minun ko baka yi musu gargadi ba ba fa za su yi imani ba wannan ayar ta sauka lokacin suna raye ba su mutu ba to me hana su karyata Qur'ani sai tunda ya faɗa ya ce ba za mu yi imani ba yanzu bari mu yi imanin dan ya zama abin da ya faɗa ba haka bane ba ai kun gada sai su yi imanin ko sai a ci a to ya shugaban halitta zai zance kuma ga bai faru ba ya Qur'ani zai zo ya faɗa amma sai gashi sun tafi ba su yi imanin ba kaga ana tabbatar ma da zalikal kitabu la raiba Allah azza wa jalla yace tabbat da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masar. wannan cewa Abu Lahab ya taɓe hannayensa ma sun taɓe ayyafa ta sauka lokacin yana da ran shi me ya kamata abu Lahab ya ce a ah, abinda shugaban halitta yake ba yau barin nuna mutane a aikaci ƙur'ani da ya ce allah ne aiko shi da shi ba haka ba ne sai ya ce a sharu allah ilaha illallah wa a sharu anna muhammadun rasulullah me za a ɗauka kenan sai a kalli qur'ani a matsayin bai faɗa abin da yake daidai ba amma sai ga shi har ya koma ga Allah bai imani ba kuma kur'ani ya ba da labari kafin ya koma ga Allah wannan bai ke nuna ma zalikal kitabu la raiba fi Allah ya ce sai ya qulu haɗu minan nasi ma wallahun an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriqi wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim a kwana a tashi zaka ji wawayen nan cikin mutane suna ce ma ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wai ne ya juyar da su daga alqiblan da suke kallo wannan fa ayat ta sauka kafin su fada ba kuma zancen bai tsaya iya wajen sahabbai bai yabba su suka ji amma saboda qur'ani gaskiya ne sai gashi sun kada baki suna faɗan abin da qur'ani ya faɗa za su fada kafin su fada me ke nuna ma zalikal kitabu la raiba fihi in ko ba haka ba ya Allah zai ce waɗannan kafirin da shugaban halitta yake ta fama da su wasu adadi ne na kafirai lokacinsa cewa waɗannan mutanen fa ba za su imani ba su duk ɗaya ne ka yi wa'azi ko kar ka yi wa'azi ba za su ji ba ba za su karɓa ba ba su yi shirin amsawa ba an faɗi wannan suna raye ai kaga ya kamata ko da wasa su ce asharu Allah ilaha illallah wa asharu anna muhammadin rasulullah sai a ce to ya haka ya qur'ani zai ce ba za su yi imani ba kuma gashi sun yi imani kaga an samu tufka da warware kenan amma sai ƙur'ani ya ba da labarin abu kafin ya faru kuma suka ji kuma abin ya faru wannan mai za ka ce zalikal kitabu lare mafi lalle abin da ke cikin wannan littafin babu kokonto a cikinsa abin da ya gaya ma shi za ka gani ganin idanka sannan malamai suka ce ita wannan ayar ana kiranta am uri da bihil khas aya ce ta zo gamammiyar aya aka ce innal na kafaru lalle waɗanda suka kafirce kaga kowane kafiri ya shiga ciki a tsarin lafazin ayin da ta sai Allah azza wa jalla ce duk ne a wajensu, ka yi musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su imani ba amma sai malamai suka ce uri da bihil khas wasu kafirai ne ake nufi da su ba duka kafiri ban ba haka ba to a ci gaba da wa'azi duk da na ce kafa musu hujja ne a yanke musu hanzari ashe wasu adadi ne na kafirai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke a lissafe su ko me zai gaya musu ba za su imani me ake nufi da al'inzar gargadi shine dai al'ilam abubuwa ne guda uku a jere al'ilam sanarwa kenan amma iza kana fil ilami makhufun idan ya zamto cikin sanarwa akwai abun tsoratarwa an tsoratar da kai wani abu cewa nan gaba idan ba kai kaza ba za ka haɗu da kaza kuma ya zama akwai tazara ba take sha yanzu magani yanzu ba to sai a kira shi al'inzar wato sanarwar da ke kunshe da tsoratarwa cewa wani ka yi kaza ka yi kaza ba ka ba sakamakon kin yin kaza kaza zai faru to idan aka yi wannan shi ake nufi da al'inzar gargadi idan ko babu wannan aka sanar da mutum cewa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in ba ka yi ba kaza zai faru aka saka tsoratarwa ba tare da tazara ba to ana kiran shi Al'ish'ar. Shi ne za ka ji Allah yana cewa wahum la yashuruna abu sai mame ka ba tare da ka shirya misali za mu bayar kamar yadda masana a bangaren kiwon lafiya za su ce wa mutum ai ita matsala ta koda idan ka ga fitsari ya fara kumfa wasu abubuwa manya-manyan symptoms ɗinta sun fara fitowa fili to abin ya jagwalgwale to ya ne zan gane ta kama ni sai suka ce ba a ganewa sai abin ya yi nisa to kaga mutum ba zai samu mai ba ish'ar ba ma maganan ya ci a jikinsa cewa wani abu na faruwa sai ya je fa sai a ce ga matsala ko matsalan ta girma to idan har a wannan abu akwai abun tsoro wanda za a iya maka transplant a canja ko a ba da magani wani ya yi dace ya warke abu ne mai wucewa amma bai wuce ba mutum ya mutu shi shikenan ya warke daga ciwon wannan fa a duniya kenan in har da tsoro an faɗa za ka ji tsoro to yaya kuma inda an tafi ba dawowa zama za a yi to shine Allah azza wa jal yake ba mu labari to anan yanzu ne hikimar waɗannan sifofi guda biyu anan ayar tana nuna mana sifofin Allah guda biyu a cikin ayar kawai akwai sifa ta ƙudura akwai sifa ta ilimi abin da ya kamata mu sani shine al-ilmu yuqidu shay'a ala ma huwa alayhi wal qudratu tulzimu shay'a huwa ala huwa alayhi kunji huwa ala ma huwa alayhi ilimi yana haska abu yadda abin yake shine a baka labarin yadda abu yake shine ilimi wanda ya baka labari ba tare da ya taka wajen rawa wajen saka abin yi dama ko ya hagu ko ya tsaya ko ya zauna ba shi kawai baka labarin abu yayi tun daga farkon shi zuwa karshen shi wanda shi ake kira ilimi iko ko da kudura shine a tirsasa abu ko a bankara shi ko a juya shi ko a sa shi ta karfi ya koma yadda yake to wannan duka sifofi ne na Allah sifa ta Allah ta kudura ita ce sifa ta kahariya karatu ya maimaita anan cewa duk wata halitta da kuka sani tana bin Allah ko tana so ko bata so bata da zaɓi amma ɗan adam da aljani su suna da zaɓi to nan wani fa ba zai zo ya ce ma to me laifin kafirai ba su mutu ba suna raye haka kawai suna rayuwa su gashi Allah ya bada labari a Qur'ani cewa duk gargadin da za a musu ba za su imani ba kenan Allah ne ya hukunta ka da su imani shi bai ga laifin su ba sai a ce a baka fahimci alqur'ani ba akwai bambanci tsakanin iko da ilimi nan labari Allah ya baka saboda iliminsa ya kewaye da komai amma ba shi ya sa su kada su yi imani ba ba shi da hannu a cikin wani ya kamata mu fahimta barin da mana da misali a duniyance mutum da matarsa suka shirya za su fita sun sallami yara sun tafi makaranta ko ta islamiyya ko ta boko sai suka gaya yara cewa an ka dawo za ku ga dan mukulli a waje kaza za mu aje muku abinci ku ci za mu je unguwa mu dawo mace da namiji saboda haka yara sun tafi iyayensu za su fita sai mahaifiyarsa ke gaya mahaifin cewa yaran nan fa idan suka dawo shi namiji a wannan abincin da muka shirya musu bari mu sa abincin yayi yawa don misalin ya fito a wannan abincin da muka shirya musu kala shida shi zai ci kaza da kaza da kaza ba zai ci kaza ba ita kuma za ta ci kaza da kaza wannan fa labari ta bawa mahaifin jasu suka fita bayan sun tafi ko da suka dawo yaran sai suka yi abin da mahaifiyar ta ce alhali fa ba ta gidan, balandara ta ce wane yi kaza wane karkai kaza baban ma na tare da ita da baba ya dawo gida tare da mahaifiya sai ya ga abin da mahaifiyar ta bada labari da namijin ya ci duk abin da ta faɗa bai ci wanda ta faɗa ba zai ci ba macen ta ci duk abin da ta faɗa ba ta ci wanda ta ce ba za ta ci ba a nan ina so ku gaya mu wani rawa uwar ta taka mahaifiyar ta taka wajen tirsasa cewa ku ci kaza kar ku ci kaza don a ga abin da na faɗa haka ne babu saboda ita ta haife su ko to yanzu idan mace za ta tsuguna ta haifi yara ta san su a to z alif zuwa ya'un yaya kuma wanda ya halicci mutum ba mu ita ta haife su ta san halin su ba ko shi yasa ta bada labarin abin da za su yi kafin su yi kuma suka yi to yanzu wanda ya samar da ni daga babu sai a ce in ya faɗa abin da zan yi sai a ɗora masa laifi a ce a shi ya sa ni ne kun fahimta wannan shine bambancin ilimi da iko saboda haka Allah ya bada labarin halittar sa wannan ya bada labarin abin da za ta yi tun daga farkon rayuwar ta zuwa ƙarshe saboda ya santa to idan ya zama babu wannan labarin ma ashe nan gaba halittar za ta iya taro wani ƙarfi ta rikida kenan tafi ƙarfin ikon sama ta sace masa kenan shi yasa Allah azza wa jalla ya gaya ma a cikin suratul mulk yace ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir ala ya'lamu yanzu a ce bai sani ba man khalaqa wanda shi yayi halitta wa huwa latifu alhali shine mai tausaya halittarsa khabirun gogagge wajen ya bada labarin jiya da yau da gobe wato rayuwarsu gaba ɗaya cikin iliminsa suke ko ku kai fasara ta biyu ala ya'lamu man kalaka yanzu a ce mahalicci bai san halitta halittarsa za ta shiga ba da wanda take ciki da wanda ta fita daga ciki wa huwa latif shine mai tausaya musu khabirun gogagge wanda zai bada labarin halin da suke ciki abin nufi idan da za a ce bawa zai kubuce daga cikin ilimin Allah to da ya shiga uku to ka gaya mu me zai rike rayuwarsa ba wanda ke rike da rayuwarsa sai Allah ashe masifa ce a ce ba ma ya cikin ilimin Allah abin fa da ba zai yi ba ke ilimin Allah ya kewaye da shi shine gata a wajensa a ce baya cikin ilimin Allah ƙarshen rashin gata da tabewa ya kare a wajensa ke to kun ga bambanci kenan na a ba da labarin abu bisa ilimi a ce kaza da kaza ne zai faru duk irin waɗannan ayoyin suna nan a cikin ƙur'ani an yi al-amr huwa alaihi wa an yi hukama al’amur alama huwa alaihi am yi ulama amru alama huwa alaihi a bada labarin lamari cewa ga yadda zai faru ko ko a hukunta lamari ga yadda yake duk sanda ake maganar imani imani to Allah baya hukunci kan tirsasawa cewa ne imani ko wane kai imani ya barka kana da zaɓi kamar yadda kuka ji karatu ya gabata da sifa ta ƙahariya sauran halittu suna binsa da sifa ta wadubiya rahmaniya mutane da aljanu suna binsa Allah yana wa mala'iku alfahari da cewa ya kuka ga bayina sai Allah nan suna nan suna binka ka'in da na'im me yasa suke bi na tsaba sanka da kaunar ka yasa suke binka kaga kamala ta cika kenan wannan shine ma'anan innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun aya ta gaba ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله عز وجل يتي كتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله عز وجل يتي منا dalilin da ya hana su su imani shine lahu ala qulubihim Allah ne ya ɗinke zukatansu ɗinki dai da ka sani yanzu idan ka kawo kekuna nau'i guda uku da keken da yake tsohon yayi da keken da yake ba a daɗe da yayinsa ba da wanda ake yayin shi na tabbatar wanda yake na zamani ake yayin shi ya fi su ɗinki mai kyau ya fi su ƙarfin takewa to idan har wata halitta za ta zo ta yi abu wani ya fi wani ƙarfi wani ya fi wani ƙarfi idan aka ce Allah ne zai ɗinkinta wani ƙarfi kuma kake nema a wajen haka kuma wani ƙarfi da kake nema shi yasa Allah azza wa jalla ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah ne ɗinke zukatansu sai ya ce wa ala sam'ihim sannan ya ɗinke na'urar jinsu manfas min manafisil idrak ƙofa daga cikin ƙofofin samun ilimi kunni ta farko kenan saboda duk inda za ka je a ƙur'ani allah yana gabatar da ji kafin gani ga aya muna karanta yanzu sai ce wa'ala absarihim gishawa Allah ya doka rufi a kan maganansu me a ce a kan ganinsu sai aka ce a kan maganansu duk inda ƙur'ani zai kawo ji sai kawo ma shi a singular a mufrad amma duk inda zai kawo ma gani sai kawo ma shi a mai a plural a jam'i saboda yanzu muna zaune a nan idan aka yi magana maganan da gwargwadon yadda kowa zai ji dukkan bai ɗaya za mu ji amma idan wani abu ya kama na gani kowa irin ganin da zai yi masa daban ƙwarai kuwa idan murya ta zo nan gwargwadon yadda za ta shigo nan tun daga na farkon mu har na ƙarshen mu kowa zai ji abin da aka ce irin ji ɗaya za mu yi bai ɗaya ba wai a yi magana ƙasa-ƙasa ba amma idan gani ne kowa da irin yadda zai ga abin shi yasa gani yake zuwa a jam'i ji yake zuwa a kwaya daya kuma zamtowar gani shine na'ura ko ita ce na'ura ta farko da take fara aikin Allah ya halitta shi yasa babu inda aka gabatar da ji akan gani sai a waje guda biyu ɗaya a lahira ɗaya kuma Allah yana sifata dabbanci na kafirai ranar lahira me za su ce rabbana absarna wa sami'na rabbana abu sarna mun gani to anan ba na'urar ji ke fara aiki ba na'urar gani saboda ga azaba nan ba jinta za a yi ba ganinta za a fara shi yasa aka gabatar da gani akan ji kun ji dalili ke can kuma da Allah ya ce lahum qulubun la yaqiluna biha lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha kun ji lahum ayunun la na biha suna da idanuwa da ba sa gani da idanuwa ga akwatin ido amma ba sa ganin komai nan sai aka gabatar da gani a kan ji walahum azanun la na biha suna da kunnuwa amma ba sa ji da waɗannan kunnuwa amma an ka kula duk inda za a yi maganan ji da gani ji shi yake gabatar mai gani sannan gani ya biyo baya saboda tarin hikima da suke ciki hikima ta farko shi ne. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun Allah shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba haka mutum yake zuwa babu abin da ya sani a nan mai Allah yake jan hankalin mu gane halittar dabar bai wadda ake ɗauka a yi wa halitta daban ni'ima ta biyu kenan ita halitta ni'ima ce mai cin gashin kanta mai zaman kanta baiwa da ake wa halitta kwalliya da ita ita ma zaman kanta take kun ji ayar ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata sai ya ce la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba baka da ilimin komai to ya aka yi mutum ya samu ilimi sai Allah ya ce waja'ala lakumus sam'a sai Allah ya muku baiwa ya sanya muku na'ura na ji kun ga wasilatun min wasailil idrak hanya ɗaya daga cikin hanyoyin samun ilimi kenan sai ce wal absara sai Allah ya sanya muku gani gannai sai aka kawo shi a jam'i nan makon gani na'ura ta biyu daga cikin na'urar samun ilimi wal af'ida sai Allah ya sanya muku kafofin sadarwa al af'ida a nan take cikin kwakwalwa nan kafin gaban kanka ita ce kafa ta sadarwa kamar yadda kake ganin isis da ake bada cikin na'ura ta waya ko rediyo to haka al af'ida take ita ce suke musanye tsakaninta da zuciya shi yasa za ku ga a karatu na hadisi na kan baku misali in ce muku nisba kalamiya al-lisaniyya nisba qalbiyya nisba zihiniya. akwai mataki na farko shine nisba qalbiyya duk maganar da yanzu za ta fito cikin maganganun da nake aika zuciyata take fitowa amma kafin ta zo kan harshe sai sun yi musanye da ita da kwakwalwa sannan kwakwalwa ta harshe izini ya faɗa sai ta sakan masa wani abu ne sananne wajen wanda suke bincike ai sannan kuma sai harshe ya furta shin wannan abin kana nufi shi yayi kanshi haka kawai yake tafiya ba Allah ne yake tafi da shi da izinin sa yake tafiya ba kun ga da izinin sa yake tafiya ke to shi yasa Allah yayi mana baiwa ta ji yayi mana baiwa ta gani ya sanya mana kafofin sadarwa shi yasa a wata ayar Allah ya ce sai zuciya wato kafar sadarwa ba zuciya ba ta mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari farigan ba komai in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mukminin saura kaɗan ta bayyana ta ce wannan ɗana ne Allah ya ce sai muka ɗaure zuciyar ta iya juriya to kaga wannan kafar sadarwa ke to waɗannan abubuwa guda uku suna tafiya tare shi yasa yana cikin hikima a cikin suratul kafi idan ka zo duniya abu na farko da yake fara aiki shine na'ura ta ji na'urar gani ba ta aiki ɗauki jariri ka gani me yake gani bai san ma me yake tafiya amma tsorata shi ka gani ko a yi wani ihu saboda ya fito da kararin makin matabbaci amintacci hankalin shi na kwance za ka ji yara zana ya saka ihu saboda na'ura ta ji tana fara aiki da zaran ya duru duniya amma na'urar gani sai an da wani lokaci take fara aiki shi yasa qur'ani ke gabatar da ji kafin me kafin gani ya gabatar da ji a kwaya ɗaya gabatar da gani cikin jam'i na biyu kenan na uku kuma ka duba ashabul kafi suna cikin kogon na Allah ya ce fadarafna ala adhanihim sai muka daki kunnuwansu fi kafi su na adada a cikin wannan kogon suka ɗauki shekaru ashe a nan malamai suka fahimci cewa idan mutum ya kwanta bacci na'urori da yawa ana kashe su ba sa aiki amma banda na'urar ji inda da na'urar ji in ka zo kana wane tashi malam khalid tashi ai da ba zai ji ba nan tunda an kashe na'urar jin amma saboda tana nan tana aiki sai ga ya ji kai ce na amsa ya farka kaga na'urar ji tana aiki lokacin da mutum yake bacci kenan da fata an fahimta to wannan shine dalili da yasa Allah yake gaya mana aka gabatar da ji kafin gani kun ji dalili kenan su kuma ashabul kafi me yasa da aka tambaye su kwanakin sa nawa suka ga basu yi wani kwanaki ba annahum lam yaraw fi zawatihim taghayyuran domin basu ga canji a jikin su ba law ra'aw taghayyuran fi zawatihim da sun ga canji a jikin gangan jikin su da za su san sun dau lokaci amma sai suka ga babu canji kuma sun shekara 309 a lissafin mai a lissafin rana shekara ɗari ku cir a lissafin wata a maganganunmu da muke na mu'jiza na Alƙur'ani in ka je ka karanta daga farkon inda Allah yake ba da labarin ashabul kafi zuwa inda ya faɗi salasumi'a wasdadu tisa an kan lissafa za ga adadin harafan da aka yi amfani da su adadin namban adadin harafan da Allah ya zuba su adadin namban kenan hmm? haka in ka koma suratul baqara yanzu gaba wa izu adna musa 40 laila kaje ka irga in ka koma gida daga wa izu adna musa 40 zaka ga kwaya 40 ne harfa kwaya 40 daidai haka zaka ga haka cikin suratu ah, mujadala da ake maganan cewa mutum ya ciyar da miskinai guda 60 wannan 60 din da aka bada an kaje ka irga harafan za a gansu guda 60 ne cewa wanda bai yana gwada maka maganar Allah azza wa jalla ba maganar wani ba duk inda mutum ya kai ga kokari ya tsara haka sai yayi failing ba zai yi ba amma maganar Allah azza wajalla tana tafiya to shine Allah ya ce katamallahu ala qulubihim Allah ya ɗinke zukatansu wa ala sam'ihim ya ɗinke jinsu na'urar da ke ji wa ala absarihim gishawa ya doka rufi shine malamai ke cewa yana amma rufin da ake nufi wanda ake nada shi kamar rawani wani na kan wani wani na kan wani wani na kan wani to wani daga cikin ku zai ce yanzu nan fa ka ce mana ba fun su bane gashi kuma yanzu kana cewa Allah ne ya dinke yayi kaza yayi kaza to ai sakamakon wannan dinke ne sai a ce ma a'a a'a kamar ya sai a ce ai Qur'ani kai hakuri shi yake da kansa da kanshi sa? sai a ce ma gashi can Allah ya doka ribi akan zuciyansu bi kufrihim a dalilin kafircinsu kaga wata aya ta zo ta ma bayani me take nufi wannan ayar Allah bai dinke zuciyar ba bai dinke na'uran jin ba bai rufe maganansu ba har sai da suka kafirce sannan sai musu wannan saboda haka kafirci ya fara zuwa daga wajen su kafin su dandani sakamakon kafircin shine rufe wanda Allah ya ta ina Allah yake da hannu a nan kun ga bashi da hannu shi yasa ko aya ce Allah ya ce ma wallahu la haɗi qawmal fasikin? Allah baya shirye da mutane fasikai kalla ayar da kyau Allah baya shiryar da mutum da yake fasiki ashe sai da ya zama fasiki sannan Allah yake shiryar da shi ba rashin shiryar da Allah yake masa bane ta sa ya zama fasiki ya alfisqu minhu awwalan fasikancin ya zo daga wajen shi da farko me yake nufi da fasikanci shine fita da kai wa Allah da'a wato qur'ani yana magana ne da abin da muke magana da shi muka san shi dabino rutab dabino da ake kiran shi rutab kyakkyawan dabino mai kyau za ku gaishe cikin suratu maryam rutaban janiya idan ya tashi lalacewa sai ya fita daga cikin rigarsa da ke bashi kariya kwanso in ya fita daga cikin rigar shi da ke bashi kariya kwanso sai ga ya fara ribewa ya fara lalacewa laraba sai su ce fasakatin rutabu wannan ɗan itacen dabinan ya lalace kaga ya fita daga ɗabi'a shi da Allah ya halice shi a kai shi ya sa ya lalace to shi ne Allah yake amfani da wannan kalmar cikin alkur'ani ɗabi'ar da Allah ya yi kowace halitta ta mutum da aljani shi ne ya yi ta kan imani kan tarbiyya ta musulunci shi yasa ake gaya mana 'ya'yan kafirai in sun mutu ba kafirai ne saboda basu balaga ba to ya ake yi mutum ya zama fasiki shi ne canja wannan ɗabi'ar da Allah ya halicce shi akai tamkar yadda wancan icen dabinan ke canja ɗabi'ar da ya gina akai ya lalace to kun ga sun yi anko ana ne fasikancin da ake nufi shi yasa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamsun min ad-dawabi fawasiqun nau'o'i guda biyar na dabbobi fasikai ne yuqtalna fil hilmi wal harami yuqtalna ana kashe su fil hilli ka fita daga cikin harami kun san harami iri biyu ne da wanda ka daura da iyaka na harami koko kana cikin harami wanda ka daura koko kana cikin iyaka na harami ai ba za ka yi farauta in kai farauta akwai abin da za ka fanshi kanka ci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan dabbobi guda biyar ya halatta a kashe su saboda fasikai ne nan tambayen da ya kamata kai kai mai sauraro fasikanci shine fita da kai wa Allah da'a to dabba a ina ka saukar mata da wata shari'a da za a ce ta fasikance sai ake gaya ma fasikanci na luga wanda aka yi amfani da shi a shari'a don ka gani ya fasikanci na luga yake ɗabi'a su suka canja daga yadda Allah ya yi su su dabbobin miciji yana ciki da shi kawai za mu ba da misali mu ci gaba Allah ya sa masa dafi don ya taimaka masa wajen lafiyarsa da narka abinci da sauransu sai canja wannan ɗabi'a sai yake cizo da shi wannan ai ne fasikancinsa shi yasa aka ce ka kashe shi da fatan kun fahimta to kaga fasikanci ke zuwa daga wajen mutum da farko sannan sai Allah ya yi ya ki shiryar da shi saboda shiriya ce ta dauki shiriya ce ta taimako bayan ya shiryar da shi shiriya ta nuni ya fasikance masa ana muku bayani a baya na ce shiriya iri biyu ce akwai hidayatu dilala akwai hidayatu ma'una hidayatu dilala shine na baku misali mutum ya zo yana tsaye tun daga can kwanan ss in ya tsaya sai ya tambaye kai ce da Allah ina so in zo nan gidan marigayi mai girma yi ta ina zan bi sai ka ce masa ka miƙe duk inda ka gama haɗar hanya karka yadda ka saka ka yi ta tafiya ka yi ta tafiya in ka je ƙarshe za ga titin ya yi kwana in ya yi kwana za ga wata kwana kuma ta sake yin hannunka ta hagu karka bi wannan kana wuce ta akwai kwana ta biyu ta shiga hannunka ta hagu ga gidan shi na bakin titi kai kuma kana abin hawanka za ka zo kusa da nan watakila nan za ka zo asiya bayan ka tsaya kana gama masa kwatance buɗar bakinsa sai ce na gode Allah ya saka da alkhairi a kafa yake tafin hawa tafiya akan abin hawa ba daidai yake da a kafa wannan godiyar da ya maka sai ka ji daɗi ya fusgo ka sai ka ce to tsaya mana rage maka hanya idan fa zai minti goma sha biyar yana tafiya cikin minti uku ka kawo shi rarar nawa ya samu rarar minti goma sha biyu ya samu kun ga ya zo da wuri wannan shi ake nufi na farko ka masa hidayatu dilala shiriya ta kwatance ka kwatanta masa wajen ya maka godiya ya kama hanya zai bi ganin ya maka godiya bai gwale ka ba sai ka zo masa da shiriya ta taimako sai ka rage masa wahalar tafiya kun ga ya samu shiriya guda biyu daga wajen kake mutum na biyu shigo da ya zo ya same ka a daidai wajen ya tambaye ka yana neman wajen sai ka ce masa ga inda za ka yi kana ruba baki zai ce da Allah malam ba dan bane sai ka ga ya bazama yawwa to yanzu da Allah zuwa za ka yi ka kamo shi da ƙarfi ka ce sai ka sa shi a abin hawa ka zo masa da shirya ta taimako bayan ya ki shirya ta kwatance to wannan na farko in kun fahimta shine alakar duk wani mumini da mahaliccinsa Allah ya zo mana da shirya ta kwatance muka karɓa hannu biyu sai ya zo mana da shirya ta taimako shi ko na biyu shine misalin kowane kafiri da mahaliccinsa Allah ya zo masa da shirya ta kwatance sai ya gwale mahalicinsa ku dubi munin kalma ya ce ba zai ba sai Allah ya janye da ka kawo masa shari'a ta taimako nan idan ka ce min Allah ne ya batar da shi ba zan yadda ba shi ya batar da kansa dalili wancan mutumin da ya masa kwatance ya kibi ya ce ba zai ba ya kyale shi ya yi sabuwar kofar da ka faɗa ya bata sai a ce wancan ne ya batar da shi kun ga yadda abin yake kenan shi yasa an ka kalli ayoyin alkur'ani za ga Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sai ya ce wazidnahum huda wasu matasa ne suka yi imani da malicin su sai muka kara musu shari'a abin nufi sun rike shari'a ta kwatance da Allah ya zo musu da ita sai Allah ya zo musu da shari'a ta dauki wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa wanda duk suka karbi shari'a ta kwatance Allah sai ya kara musu da shari'a ta taimako wa amma wa amma samudu suko ko samudawa ko wa amma samuda su ko samudawa hadainahum Allah ya ce mun shiryar da su fasahabul ama alal huda amma sai suka zaɓi makanta akan shiriya suka ce a'a su batan suke so ba shiriya ba wace shiriya Allah ya kawo musu shiriya ta kwatance sai suka ki to na menene kuma zai zo musu da shiriya ta taimako to shine waɗannan rufe zukatansu da Allah ya yi da kunnuwansu da ya hana su su ji da maganansu da ya rufe ba ya rufe bane a dalilin wani abu sai a dalilin sun kafirci kun ga sai da ayar da ta faɗi kafircin su ta gabata sannan Allah ya zo da wannan Shi ne abinda Allah azza wajalla yake mana bayani daga ƙarshe yake cewa walahum azabun azim lalle ko shakka babu azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su Allah ya musu tanadin azaba mai raɗaɗi irin waɗannan ayoyi in kana so ka ci riba ka gane su azaba mai girma kai aka ce walahum azabun azim azaba mai girma ka kalli wa yake magana in ka kalli wa yake magana ai ka kalli girma wanda ke magana ina girma ya kare a wajen Allah azza wajal ko to Allah da ke da girma sai ya kira wata azaba mai girma ya wannan abin zai shiga cikin na'uran jinka hmm? Allah fa shine mai girma amma ya kira wata azaba mai girma ai wanda ya faɗi maganar shi zaka kalla ba abin da aka faɗa ba sannan ka tafkan abin da aka faɗa to a nan ne zaka san irin nauyin azaban irin tashin hankalin da ke cikin azaban?